اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وديا ta ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna yau juma'a muna 24 ga watan ramadan hijira 1447 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha uku ga watan uku shekara ta 2026 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma ana masallaci na jami'ar rahma da ke nan kano a cikin garin wato a kundila a wannan wata na ramadan mai albarka wannan darasi da ke gudana na alkur'ani da muke karanta wadannan neman lada da kuma kokarin sanin ma'anonin abin da muke karantawa da kuma Allah ya azurta mu aiki da shi idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya kan aya ta 126 kuma ba mu tsora ni kan aya ta 127 kafin nan akwai tambaya da wata dan uwa yau tun da tana da alaka da lokaci yake cewa dan Allah malam haushe ne ake faran samun daren da lato kadai kuma wani addu'a wata addu'a ya kamata na karanta a wannan dare a na zaki wato a daren wanda ai an sha wannan kuma shi cikin ko lallai lato kadiri ana faran sha cikin wannan goma ta ƙarshe sannan a dare na mara shine daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara waɗannan darere su ne ainihin hadisai suka nuna wanda aka fi tsarin daren 27 amma duka waɗannan kwanaki darere na mara daren lailatul qadr tana iya fadawa cikin su ko me ya zaka ka dace shine kai yadda manzo yayi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan dare ran goma yake rayawa gaba ɗaya kaga ko da za a sami tsakanin lissafi yaushe ne daren yadda kake tsammani 21 ne a shi ne 22 duk da ta kama kwana goma a nabi kiraya ya ka yana na da shimfi da ke jingini yana da tsawar lansa yana yin masu tikaji karewa shi a matsalashi kaga yanin da ta iyalin su yana ta iyalin su wanda zai iya sallah wannan daren da ya yi gari idan manzo sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta dan gashan Allah bai zunubi ba bai taɓa yi ba yana wannan salloli da ibada dan neman yadda Allah har ya kai kafa su kumbura sai adadi da kai mun yi min ba da Allah mu tashi mu tsaya dan neman yadda Allah su nan kwanaki sai kuma me za ka faɗi wannan dare aisha ta yi irin wannan tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na dace da da ina ne da kalli mai kan fada sai ki ce an mai na kafurun tuhibbul afwa fa aiki ya Allah lalle kai mai afwa ne kuma kana son afwa kai ma afwa ana addu'a shi wani kile rena ta da kamar ana addu'a ai wata wata zuwa ga manya ba wanda addu'a zaman miya ce in ka sami abuwa Allah a shi ke nan da ke nema na abuwa Allah kana yin za ka sha wahala ne a duniya nan ba dai lahira ai ko ina in ka sami abuwar ubangiji za ka zama cikin aminci ne za ka zama cikin kwanciyar hankali cikin nasuwa cikin jin daɗi duniya ka da lahira ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam addu'o'in shi shi ga mamune shi kundin dogon addu'a yadda annabi ya tsananta wani yana yi wannan addu'a ya hana shi ba ta aljanna da fatansa da gidajensa da rubansa da warai da cikin zamowa a don ka ce aljanna gaba ɗaya a nan su rufe jannata kenan addu'ar nan suna ciki ba wani addu'a ta tasiri ba irin addu'a annabi bane annabi addu'a yake a dunkule ga mamiya addu'a wadda komai ya shiga in ka sami afuwa ƙasa komai ila arziki kake so to arzikin ya shiga ila aure kake so zai shiga ciki ila jari kake so ila lafiya kake so komai ka sami afuwa Allah ya shi kenan domin kishiya afuwa Allah shi ne kama ka da laifi kuma duk bawa aka kama shi da laifin shi to ba zai ji daɗi ba kuma a yanzu ce abin da ke faruwa ta ta jima ka sabar aikin nasu abin da hannayen mutane suke aikatawa shi ya sa wasu bala'i su saukan mana wanda ba mu jin daɗi don Allah ya mana abubuwa bai kama mata laifin mu ba kaga za mu ji daɗi wannan addu'a ɗan uwa ita za ka yi ta amma bai hana ta ka haɗa da wasu addu'o'in kuma da za ka yi ba sai eh, Allah ya sa mu dace a wancan ayoyi akwai wani da ya tambaya da ya tambaya da yawa hadisai ne yake tambaya ma'anonin su da wani darasi ne dai mai zaman kanshi a irin wannan darasi na wannan yan mintuna a nan za a amsa wannan ba in kana so sai ka zo ka saman ya mutum tauna insha Allah sai ayoyin da muka karanto na kisar Adam alaihi salam akwai darussa da yawa da malamai suka fitar kamar ko darasin farko shine tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan labari da muka karanta ta kabbiya gaba daya darasin mu ya kare kan kissar annabi Adam ba wanda ya isa san wannan labari sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wahayi ina za ka ga annabi yake ga ya yi rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi kaga wannan ga annabi kenan ko da aka, wannan yana tabbatar mana da nubuwa an dafta da manzanci na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kisa da muka ji da muka ta karantawa jiya abu na biyu shine wato mantuwa ga 'ya'yan adam a cikin da suka gare shi saboda ne ainihin shi ma duka cikin kisoshin cewa ya yi mantuwa wannan mantuwa abinda aka ce mashi zai kiyaye ya manta shi yau in kai mantuwa ashe kamar gado kai wato ita mantuwa sai dai Allah maɗaukaki na afuwa ga wannan al'umma abinda sai shi da mantuwa rufi alƙalamu an salati ko da gaskiya akwai mai wanda ya manta da mai wanda bai da hankali duk wanda na ɗauki alƙalami a kansu shi yasa muke ma Allah godiya da kyau mu ci al'umma ta manzo eh wanda daga cikin ababa da aka dauke ma al'umman manzo ji abin da ke da mantuwa ba a aka da laifin shi Allah mun gode sannan sai falalar wato ainihin ‘yan mutum ya yi laifi maza maza ya tura ya koma zuwa ga Allah amma yadda Adam alaihi salam ya yi laifi ya ci bishiya muka ji ajiya cewa dandanan da kan shi ci rabbana إيه ظلمنا أنفسنا أي لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وحتى ake so to kaga da wannan addu'a dan nan sai darajar shi ta dawo aka karbi tuban shi aka ba shi annabta Allah ya zaɓe shi shirye da shi to haka kai ma yau laifin da za yi a matsayin ka na ɗan adam in ka tuba tabbatan nasuhan ta koma ga Allah ta Allah zai gafarta ma ya kuma daga darajar ta kuma da shi ma aka daga darajar shi sannan a cikin kisan mun ji cewa bai kamata kullum ma'aurata biyu su manta cikin da ke dan ba tsakanin su gidi da mata kuma yadda annabi adam da hawa sun kai ta gaba ya yi ta lallama ya yi ta lallama malaman tafsiri suka ce matar ce ta fara ya fara yaudara shi ma kuma ya bi baya to wannan kullum da miji da mata su kula da fitina shekan kada su yadda ya saka wato ainihin gaba tsakaninsu yana shi shaidan kullum yana zuwa ne ya kokarin raba mai ni'ima daga ni'imarsa mata ni'ima ce kada shaidan ya ziga ka kasance matarka kada za ka dace ka kusa ko eh kwana biyu ne ko kuwa ne bugo wai matar shi kaza da da take biyu shi kuma ɗayan yanzu kaza kaza dai wato baki uku ne amma yana ta neman ya kafa kafa da za a bashi ya yi wauta kuma sai yake ganin yanzu yake so maganin wauta ya riga ya auku to irin wannan aika ya kashe ɗan jisar da yanzu matar ka kuna zaune lafiya ko kuma kiki na zaune lafiya da mijinki ki ɗaya ƙoƙari ya raba ku wannan fitina kashe ɗan tsohuwa ke bakin yau ta fara ba tun daga baban mu adam da hawa abin ya faro sai mu kiyaye wannan mu lura da kyau kullum wajen abinci ana bayanin abinci wanda zai gina jiki na farko ya gina ɗan adam kafin abin da zai zama ciko ya sa ayan nan muka ji cewa abin da aka fara magana wato da ake magana yunwa aka fara magana ba za a ji yunwa ba kuma ba a kare ba an gane da kyau kuma shi sai an magance yunwa sannan ake ma maganar wani irin tufafi zan sa wani irin ado zan yi idan da yunwa kana magana ado ai sai an magance tsiraiki na ciki sannan ke kuma tsiraiki na waje ba haka ba sai ka ga yin wata sa ka kayi tsiraiki na fili ma ba san kayi ba wannan yana nuna mana shugabanni kullum su kuma da janibin abinci a cikin ƙasa da al'umma a kula da yadda za su ci su sha al'umma ƙasa idan al'umma suka ci suka sha to za su fita neman na kansu za su tunani kwakwalwarsu za su yi tunanin mai za su yi na ci gaba amma inda yunwa ana fama da kakani ka yi wani tunani za a yi ya sa sai mu kula wannan ayar abin da aka fara bayani suna cikin aljanna ba za a ji yunwa ba ba za a tsare ta ba ni'imomi manya-manya aka faɗi wannan a cikin mun ji cewa ana a wadata zuci ita ce abin da ake bukata gabawa gabawa zai yi me zai yi don ya dawama me zai yi ya tara me zai yi to daga nan kofa ta shaidan ya buɗe ta ba da mina cikin nema zai kira gadan eh ci da yalwa ba komai ba maki komai a cikin aljanna amma shaidan sai biyo masa ta kofar cewa ai in ka ci waccan bishiya za ka dawama za ka sami mulki na dindindin za wannan kofar to kuma kira ɗan uwa har yau har gobe abinda da duk Allah ya ba ka in baka sami kana'a ba ta zuci na dukiya na arziki ka zama karaina to ka buɗe maka shekan kofa zai shigo maka in mulki ne ya ce sai ka yi in kayan ya ce sai ka sake maimaita sai ka dawama an kuɗi ne ka samun karaina ya ce ya rika nuna maka na sama da kai kai yanzu ba ka da kaza ba ka ba ka da trillion ba ka da kaza duk zai ta maka wannan tsarin saboda ka buɗa masa kofa amma da ka kulle kofa da kana'a yi ita ce wadatar zuci sai abin da Allah ya baka ka wadatu ka gamsu da shi to shi kenan daga nan ka yi maganin shaidan wato kofa ka riga ka kulle ta a cikin wannan ayi muka fahimci wannan eh wato ainihin faɗakarwa a kan ji da zama cewa in za ka ji magana da amfani, amfani ga shaidan ya talallama su ya biyo ta can da rantsuwa da waye ko duk abin da wani zai ga maka na daɗin baki da rantsarantse nuna maka zuma zai lasa maka zuma a baki ko ka san me za ka ji ko me za ka yadda ba komai ba ne za ka buɗe kunnen ka ka ji ba komai ba ne za ka sa idan ka kalla ba komai ba ne za a ga maka ka yarda wannan mun sami darasi daga abin da shaidan ya ma'arim alaihi salam ya ta lallama shi maganganu masu yaƙi da waye kalmi mai maka nasiha ne ne ina magaya maka kaza to wani mai maka nasiha karya ne ba nasiha yake ma ba yake dan ta cikin halata ta ake mai musamman tsakanin fadawa da masu mulki na sarauta tsakanin yan zagaliya da yan siyasa su suke ziga su da yan kore malamai da yan agaji sai ga ana ziga ka ana ziga ka yadda aka kai ka aka kai ka sama kai sama sai a zame shi kiran hirka teku to duk shekai ne wallahi kofofi ne na shaitan saboda haka ba komai za a ji maka kai yadda ba sannan sai riko da shirya ta alkur'ani ita ce hanyar tsira kamar yadda muka ji a cikin ayoyin nan cewa wanda bi bijire ma alkur'ani ya kama hanya ta kuncin rayuwa da kuma samun halaka gobe kiyama wanda ya rike ƙur'ani zai sami rayuwa mai daɗi eh, a nan duniya dan sai ya sami nasuwa zai sami wato mai haska masa ƙur'ani kenan rayuwarsu za ta zama cikin tsari kuma lahira ya sami aljanna ya a cikin ayyana muka karanta muka sami wannan abu na tara shine wato bijire ma ambatan Allah to yana zama shi shine sababin samun kancin rayuwa ko da wasu mai a duniyar wanda ya bigire ma ƙur'anin a zahiri ana ganin shi cikin ciye sha mai daɗi da kwanta wuri mai kyau da yi abin da dama wannan duk ida za a yi ta gani amma a cikin zuciya shi sai an sa mai kunci sai an sa mai rashin jin daɗi sai an sa mai wata damuwa a gefe ya rasa yadda zai mun ta buga misalai a lokacin da muke karatu sai mu kiyaye yan uwa muna so rayuwa mu ce kyau mu zo mu riƙe ƙwar'ani gam gam ya zama shine gatan mu shine jagora mu shine constitution ɗinmu sai rayuwa mu ce kyau abu na goma shine tabbatar da cewa adawa iblis da ayyan adam adawa ce tsohuwa cin kewa ba idan Allah ya gaya musu ban gaya muku ba cewa makiyinku ne zai kafu ya duka ku saurare to kaga shi annabi adam sannan kuma haka mu gaba ɗaya? Allah ya ce inna allaha wa inna shaytana lakum aduwwun adu aduwwa lallai shi ta bakin ku ne ke shi makiyi to kaga wanda Allah karare ga mana makiyi mu ne kai dan me yasa za ka kai shi a matsayin kamar masoyi abu da sha biyu shine gargaɗi da jan kunne akan haɗari na wato ainihin karɓa wasun shaidan duk sanda shaiɗan zai zo ya tsara ma wasuwasi wasuwasi shine ne ta gaya ma abin da ba haka yake ba ka rubu kuma ya da yi ma adam alaihi salam eh, in ka ci bishiya baka ka dawama in kai kuma yanzu yake ma adam wasaki eh wannan mulkin inda za ka samu duk ta ƙasan da za ka fi kai ba komai haka nan kuɗin inda za ka tara su in ma ne za ka ji haka wannan shine waswaki ko an ja mana kunne kar mu yadda mu karɓa waswakin shekan da rudinsa da gurbin sadin da muka yi ba abin da zai kai mai wannan sai halakar Allah ta tsare amma na sha uku shi eh, abin da eh, ne na sha sai na sha uku shine kasancewar mace kullum tana bi ne ga mijinta ba ta zama ta ci gashin kanta kisa da aka zo kisan nan sai aka ce fahaje a min hajami'a ko su farko bi mana iblis dawa da a da adam da adam da iblis ku sauka kaga nan wurin hawa'u ta zama ne ta zama tawa'un ta zama tabi'a ga adam Ya ka ce su biyu su sauka alhali har da ita an tsawon nuna aka zo ka ce eh, injidu ana so a nuna mana mata kullum tana karkashin mijinta ne ta bi ake ga miji yasa da mata tana zaman aure ku ce cin gashin kanta take wannan ta ɗaukar masu kanta karya abu na sha hudu shine haramcin kwaye wato al'aura buɗe al'aura mun ga annabi adam da shaitan ya yi mashi abin da ya mashi rudu nan sai tufafin su yi zuba aure su ta bayyana sai gashi suna ta ƙoƙarin ɗiban ganyen bishiya na gidan aljanna su rufe wannan al'aura tasu ashe nan musulmi ta ake koshe zama yana ƙoƙarin rufe al'aurata, ba yau ba yadda ake ta yi ta harka wannan social media yarinya ta buɗe al'aura ta ɗauka ta tura ma saurayi shi ma ya buɗe ya tura a ta abubuwa na fitsara na kafirci na dabbanci wanda wannan ba aikin ɗan adam ba ne ga abin da ya sami baban mu adam nan take ya ta kokarin rufe al'aura da shi da matarsa to rufe al'aura wannan ita ce halayya ta musulunci da musulmi sannan sai tabbatar da annabta adam alaihi salam shi ma za mu ga annabi ne kuma ya yi laifi ya tuba kuma allah ya shirya da shi ya karɓi tubansa waɗannan su ne ayyuna muka karanta a baya wanda darussan da ke cikinsu sai aya da malam zai tsora mana yanzu mai Allah ya ce kuma suna da alaƙa da karatu na bayan na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى نعم الله مدوك كيتي وكذلك نجزي من أسرف haka nan muke sakan kama wanda ya karna walam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa kuma lallai azabar lahira ita ce tafi tsanani kuma ita ce tafi wato dawama abqa abinda zai zama yana nan dindindin ba gushewa azabar lahira ita ce tafi wannan sifofi guda biyu tsanani kuma tafi wanzuwa tafi tabbatuwa tafi dawama wannan aya tana da alaƙa ne da ayoyin baya wa a arada an zikiri huma isa ma'ishatan ranka wala shirhu wannan ayoyin da aka faɗi shine Allah ya ce wa kazalika najzi man asarafa haka nan muke satan kama duk wanda ya barna sune al-musrifin al-mukazzibina bi ayati llahi fi dunya wal akhira wanda ke ayoyin Allah ko saukar da Qur'ani mu yanzu kina al'umman manzo amma su ce wa lam yu'min bi ayati wanda bai imani da ayoyin ubangijin sa ba kun gane ya kamata mu gane kullum musulmin mu na yanzu musamman matasa za su gane bambancin musulmi da kafirai ko ta ai duka ai duk mutane ne eh mutane ne amma wancan musulmi wancan kafi wancan mumini wancan fasiki eh ne ba ɗaya ba ne wannan gashi abin da Allah ya ce wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min la yasrabi wata nan muke sakin kama wanda ya farna sannan farnan ita ce ya ƙaryata bai imani ba kuma ya ƙaryata da ayoyin eh bai imani da ayoyi ba an ce mai ga qur'ani sama Allah ya yi ta kasa Allah zai tashi mutane duk waɗannan ayoyi ga suna amma ya karyata su to kaga wanda ya wannan zaka daidaita da kai da kai imani da Allah wancan abin da aka fili a baya haka Allah ke bayanin wanda duk suka laifi abin da za a yi masu tun a duniya za su gamu da azaba mara daɗi shine a wata Allah ke cewa lahum azabun fil hayati duniya a cikin suratul ra'd kenan su suna da azaba a nan duniya a rayuwar duniya da za su gamu da ita al'azabul akhirat ashaq amma azabar lahira ta fi tsanani ta fi wato rashin jin daɗi wa ma min Allah min wa kuma su ba su da wani mai ba su kariya alwaqa alwaqa wa daga daga wikaya aka sami wa ba wani mai ba su kariya gobe kiyama wani zai zo irin nan duniya Aje a nauko lauya ya ta lauyanci aje a ba da beli aje a ma gudu daga inda aka yi laifin wallahi a can babu malahun ilakar min wa wa malahun min Allah wa ba su da wani mai ba su kariya gobe kiyama wala azabul akhirati ashaddu wa abqa haka Allah yake azabar lahira ita ta fi tsanani ma'ana ashaddu alaman min azabi duniya ta zira kaki daga azabar duniyan nan ne wa adwamu alaihim kuma ta fi dawama wahum mukhalladuna fiha su ma dawama ne za a dawamar da su a cikin ta yanzu ka hada wancan da wannan azabar duniya iya cikin za ta kare ta zama sababin mai ita mutu ko ta kashe yunwa ce yunwa ta kashe shi a wani ciwo ne ya zama sababin mutuwar shi wata azaba ake mai me duk ko me da iya ta kiran ya ta ba shi ba ta kare ta duniya amma wancan su mukhalladu ne fi masu wama ne shi yasa Allah ya ce ashaddu wa abqa ta shi tsanani shi yasa lokacin da hadisi nan nan wato mutala ne wanda za su yi la'ani tsakanin miji da mata mijin da ya tuhumi matarsa da zina ita kuma da ciki ya ce ba nashi ba ne ta ce nashi ne aka yi ta ja har aka tafi gaban alkali to hadisi ya inganta ne ke cewa ina azabar duniya wani min azabar akara ai lalle azabar duniya ta fi sauƙi daga azabar lahira na nabi ke nabi asan ayan mala'ana ayat ce wacce take mai mai mai mai mai mai eh mai alƙali zai mai ne amfani shi mijin da matar wannan tsineniyar ita ce za ta tabbatar da li'anin ya faru yadda Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhada wanda suka jefi wato matansu da zina kenan kuma ba su da shaida karara da shi bai da shaidar da zai ce ne ya ganta bai da su to ya za a yi ya ce illa an fusa hun su sai shi da ya ganta shi ya ganta da wani tare to ya za a yi sai ya ce fa shahadatu ahaduhum arba'u shahadatin billahi shahadar da za a yi shaidar da za a yi gaban alƙali shaida ce guda hudu wato innahu la min as-sadiqin sai rantsi wallahi shi yana cikin masu gaskiya wallahi shi yana sai ya hudu a jere gaban alƙali sannan wal khamisatu anna la'anatullahi alaihi in kana min al na biyar da zai cika ya ce la'anar Allah ta tabbata a kan shi in ya kasance wato in kana min al-kadhibin in da ya kasance cikin makaryata ƙarya yi mata to la'anar Allah ta tabbata a kansa kun ji nauyin abin daga nan waye da ra'u an hal azab daga nan sai tun kuɗa mata azaba me tun kuɗa azaba ita ma ce rantsuwa rantsuwa ɗayan biyu ko akan gaskiya ko akan ƙarya rantsuwa kan ƙarya shi ma ba laifi ba ne azaba ce sannan kuma in ta rantse a kan ƙarya kenan to in kuma ta rantse a kai ta gale la'ani to dai shi ne zai a cin kuɗa mata rantsuwar wato ainihin ita ma za ta ce an tasha da arba a shahadatin billah za ta rantse ita ma rantsuwa guda hudu za ta rantse da Allah inda hula min sarbi wallahi shi yana cikin makayata wallahi shi sai ya tayi hudu a jere sannan wal khamisata anna ghadaban lahi alaiha in kana min as-sadiqin sannan ta ce Allah ya tabbata a kanta in ta kasance daga cikin masu gaskiya ana ka ji kuma shi ya sace wannan ayake da ta sauka sai annabi ya ce da za a yi ayin ya ce su ji tsoron Allah su sani inda azabar duniya abuwan min azabin ɗakara. azabar duniya ta fi sauki ne azabar duniya ba gulgula za ta sako a yi mata da jama ba shi magana ta kare ta taba aure shi na da jama za a yi mata ko kuma shi ma din idan kare ya mata bulala za a yi mai wannan a yi magana ta wuce ya je ya gamu da rahama Allah ta yi. amma da kan ka ce ƙarya ne Allah ya ƙi neman ka za ka ba ko ita ma in gaskiya ya Allah wannan shi ne ake so a nuna mana yan uwa kullum masu cewa ke wai kunyar duniya wai ga lahira ko iya zubila wannan mai wannan magana bai san Allah ba ko bai san fushin Allah ba bai san ukubar Allah ba yan uwa azabar Allah ta duniya nan wutan nan kadai sauran nan kadai aka fice shi ba za a ma azaba da shi ba dan sauro aka fice shi a matsayin ukuba ba za a yi maka ba fir'auna da girman kan shi ne ba da zuwa ka halaka shi ba to balle fushin Allah ya fushi da kai azaba shi wanda ka ji mutum ya ce ai da abin da da kunyar duniya ga lahira wallahi da kunyar lahira ga ta duniya duk wani laifi da za zaka yana da hukunci a shari'a wani ka kashe ka tuba ka je a yi maka haji a kashe ka a kawo ka yi maka wanka a yi maka sallah shi ke na magana ta wuce fata wannan hadin da ake ma ba za ba ta tsaya na ko ba shi bane ai iya girman laifi ke ka kashe wani ko ka kashe wani da kai ka kashe kai ma za a kashe ka a matsayin ka na musulmi kana na amata haji amma ta ce za ka ɗauka da laifi ka ƙi to mu ji laifin abin da Allah ya ci mana ƙarshen ayan nan al'azabul akhirah ashaddu wa afdal azabar lahira ɗan uwa ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa dan tsoron riyar ci ba yanke Allah ta tsare mai Allah ya ce أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى آه. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى آه. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى نعم الله ملوك تيتش ألم يهدي لهم شم أكنس أفلم كيفو أخوي همزة afalam yahdi lahum shin basu gane ba to ba gani bane ko basu abin bai bayyana musu ba kun ahlakana qablahum min alquruni al'ummomi nawa muka halaka wato ainihin gabanin su yamshuna fi masakinihim wanda suke tafiya a kufaifansu inda aka halaka su suna bi aiki je fatauci inna fi zalika la ayatin li ulil nuha lallai cikin halaka wanda su gabace su an halaka su bai gagari ubangiji ba kuma yanzu ya gani ya cincinci ne a cikin hakan akwai ayoyi da ulin nuha ga ma'abuta hankula walaula kalimatun sabaqan min rabbika ba dan kalmar ubangijin ubangijinka ta rigaya ba cewa ba za a halaka su ba sai lokaci yayi eh lakana lizama da ainihin azabar da halaka wa talibin su wa ajalin musamma ba don wani ajali ambatacce ba na halaka su ko na mutuwar su da Allah ya riga ya ƙaryana ya tabbatar to da abin da suke neman na azaba da ya zo masu kuma halakawa da ta zo masu wannan annabi ake haƙurtawa sai aka ce fasbir alama ya kuluna ai haƙuri kada abin da suke faɗa maka na izgilanci na maganganu marasa daɗi wasadda da hamdu rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai ta tasbihi game da gode ma ubangijinka bayanin hudowar rana wa qabla ghurubiha A gabanin da kuma gabar wata wa min ana illaili wasabbih hakanan da kuma sasani na dare shi ma cikin dare kenan shi ma kai tasbihi wa tarafan nahar da kuma jafai na wini gefen yini guda biyu su ma haka nan su ma ka yi tasbihi da Allah ka ba, tabbas za ka sami yarda ta ubangiji wannan aya ta kada yanka kalle ta ta kalle dan taki ne ko dan kala kasu ko Qur'ani kadai ba ruwan hadisi ba za ka kafanci wannan aya kan uwa baka koma tafsiri ba baka biya na bai fassara wurin ba ha ka wahala ka gane wannan ayar ka gane ai salloli biyar ake nufi da wannan ayar ta karshe an fahimta da kyau Allah yake afalan yahdi ibn kasir yace li haula al mukaddibin bima yajid bima yajidhum bihi ya muhammad kam ahlakana min al umm al mukaddibin bi rusulik qablahum wai waɗannan masu karyatawa ne eh, abinda ka zo masu da shi ya kai muhammad annabi ake haƙurtarwa a eh, maka abin da suke macin da sura makiya ce a faɗa masu abu sai su ce cewa ai in magana halaka wanne halatta mu mana ai ai ka ɗauko duwatsun na maka duk su faɗo a kan mana ko kuma a'a idan magana kai manzo ne mu gama laika a gaban ka yana wuce kan shi. in gaske ne duwatsun na makka su zama gwalagwale mana wannan menene ne ba ingilanci ba ne idan izgilanci suke in gaske ne azabar da kake faɗi ta zo mana mana irin wannan maganganu da suke gaya manzo na bata mashi rai da fitatar da shi shi ne Allah ke haƙƙoƙi da manzo ke afalan yahdi lahum am ahlakana qallahu na qurun shin bai bayyana ba ne gare su ba su gane ba al'ummomi nawa ne wanda muka halaka gabaninsu yamshuna fi hin har suna tafiya ta kufaifansu suna bi mutanen makka suna yin fatauci da tafi su sau kaya su bi su bi ta gefen magina ta buka su wuce su tafi sham ko kaya irin nasu su kai can su so nasu can su kawo haka suke to a wannan hanyar a nan aka halaka wasu al'ummomin sana annabi lodi da kubaifan da wuraren da har a da annabi yake aka sauka mai da ainihin akwai wuraren suna bi suna gani shine Allah ke cewa yamshu na fi ne ai suna tafiya a guraren da aka halaka su suna gani ba zai zama masu aya ba to ayar za ta zama ne ga suwa inna fi zalika la ayatin li ulil duha wannan zai zama aya kama abuta hankula sune al-uqul sahiha wal albabul mustaqima masu hankula gyararru shekan bai riga ya hargitsa maka hankali ba shine da an wa'azi an ce Allah ya ce da sai ka gane amma idan hankalin ya riga ya gurɓata sai ya ce wa'azi mutum ba zai ji ba shi yasa Allah ya ware shi ya ce inna fi zalika la ayatin li ulil nuha a wani ran a ce li ulil albab amma abuta hankula masu lafiyayyun hankali wanda shaidan bai gurbata ba su ne suke gane aya an san aya darasi wani abu ya faru to sai a ɗau wanda har yana na uwa yana gudana cikinmu za ka ga abu ya faru a gare mu ya kuwa zama darasi da bakar mai zai sake faruwa sai ka ga an ke abin yana nema ya sake faruwa shi kuwa musulmi ba a so ya zama a sare shi a rami ɗaya sau biyu ne eh, ba ka sani ba bisa tsautsayi ta saka kabata a wani rami sai maciji ya sare ka to in dai kai mumini ne za ka sake mai da kafar ai ka san da maciji yanzu kuma yadda ta kanka to wannan sifa ta mumini amma a je a yi maka abu ba daidai ba da ya kamata ka ɗau darasi sai ka ƙi ɗauka ya sake faruwa wannan alama ce ta raunin imani wanda za mu ga a yana faruwa to so abin da ya faru ma al'ummomin da aka halaka darasi ne ga al'umman manzo kasi mai tawaye su yana gida mai abin da suke faɗa mai Allah ya ce wa laula kalimatun sabakar min rabbika hmm. a waccan ayar akwai wacce ayar da da ibn kasir ya kawo cikin sunan hajji wacce take fassara inna fi zalika la'ayatul ulil nuha Allah yake cewa afalam yasiru fil ardi فتكون لهم القلوب فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سورة الحج da nuna mana. yadda zukata 'yan uwa in suka gurɓata shi kuma abu ya lalace Allah ya ce afalam yasuru fil ard kan ba za su tafiya ba kasa ba ta takuna lahum qulubun yazan suna da zukata ya na biha suna hankalta da zukatan ma'ana suna ganewa ko azanu yasma'una biha ko suna da kunnuwa da za su ji abin da za su ji wa'azi da shi fa innaha la ta'mal absar wannan idanun ba su suke makancewa ba 'yan uwa walakin ta'amul qulubul lati fi sudur eh zukata da cikin kira za su suke makancewa in ka kwana wa'azi yanzu fasaran nan da Allah ya ba su technology ya ba su dukkan kimiyya da fasaha sun fi ka ido kai maza zai ba ido ma na tauraron dan adam duk suna ganin tsiyatakun da ake a duniya suna da shi ba amma can zuciyar ba shine Allah yake gaya mana karara a inna la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur idanuwa ba su suke makancewa ba idanu ta kana gani azu kowa gani matsayin shi na kafiri kenan amma zukata su suke makancewa a faɗi gaskiya a faɗi zuciya ta ki ba Allah kare mu masashin surtu sajada Allah ce awalam yahdi lahum kam ahlakana min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim daidai take da wani ayako abadan an eh? awalan yahdi lahum shin bai bayyana bane gare su duk wurare garuruwa nawa al'ummomi nawa muka halaka gabanin su yamshuna fi ne suna tafiya a kufaifan su a hanyoyin su a garuruwan su inda aka share su inna fi zalika la ayatin a cikin hakan akwai ayoyi darasi kenan ya yasma'un shin ba za su saurara ba su ji su gani Allah ya ce walaula kalimatun tabbatar min rabbika ba ɗan kalma ta riga ta gabata ba daga ubangijinka la kana li zaman rajulun musamma ba ɗan kalma ta riga daga gaba wato daga ubangiji ba ita ce me wato asabiqa min Allah huwa annahu la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyamil sa'ati ko qiyamil hujjati Allah ya yi alƙawari cewa ba al'ummar da zai ma'azaba sai ya gabatar mata da hujja ta an gabatar masa da wa'azi ko haka Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nan rasula ba mu zama za mu yi makwata al'umma azaba ba sai ma aika maka da manzo mutane annabi nuhu an halaka su da ruwa a sai da aka aiko musu da annabi nuhu ba adawa haka nan samudawa haka nan duk annabi musa ba a halaka fir'auna ba duk a ta kurshi da aka aiko musa alaihi salam sai masa wa'azi haka haka haka to kaga abin da ke ga mu manzo ai azabar ta zo mana to ai Allah ya riga abin da kalma ta riga ta gabata a ga ubangiji ba zai mu wata al'umma azaba ba har sai ya aiko musu da manzo ga manzo zan aiko musu ko sannan da wata da Allah ke cewa rusulan mubashirina wa munzirin da Allah ya kuna lin nas ala Allah tun ba da rusul iman zanni da Allah ya aiko daban-daban lokaci ba lokaci su zama masu bishara wanda ya bi Allah ga aljanna wanda ya kuma kiga gargadi nan ai mai wuta na nan me yasa Allah ya wannan da Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba da rasul dan kada mutane su ce suna da wata hujja gobe kiyama wurin ubangiji su ce ai ba aiko mana da mai wa'azi ba ai ba aiko mana manzo ba abin da muka yi ko yasa ake cewa al-fatara suna nan ta tamashi killa, al-fatara su ne wanda saƙon manzo bai je musu ba amma duk wanda sako je musu kamar yau duniyar nan harkoki na midiya ko na social media sako ya shiga yasa arna irin na america ke ta musulunci wanda suna ta samun bayanai na musulunci a wuraren da ba a tsammani ya jama'a waɗannan bayanai Allah ne ke gaya wanzan sai ke hakurarsa da shi ya haƙuri? ta da ke gaya mai haƙuri ba dan ajali da aka sa masu na ba za su mutu ba ne lokacin su yi. sannan kuma ba za a yi masu ukuba ba da an tsaye masu da hujja sannan ukuba kuma haka ake a nan da yawa a biyo komai suka biyo shi bada suka biyo shi har madina suka so su halaka shi a za ka haɗa wannan kuma guman kafin aka kashe su ba shi nan ba tsaye masu da hujja har ko masu masu su masu tawaye izgilancin da suke masa a cikin makka suka zo suka gani da idan su aka ci gaba da gaba da ba annabi haƙuri Allah ya ce fasbir ba hakuri duba yan kwa na biya ce ba hakuri dama shi mai hakuri ne eh taba nuna amma ka sai hakuri ana so a nuna maka addinin nan har yau har gobe kuma za ka rike shi sai kai hakuri an so ake ka zama gyararre da kokarin gyara wani to a hannun a hanyar ka gyare, ka gyara wani za ka zo da kalubale eh to sai ka hakura ka dage har ka kai gaci ya ce annabi ya ce kai hakuri alama ya kulo da abin da suke gaya maka min ta kabilin mulaka ƙaryata kan da suke kakura sannan meye ne da abin da zai taimake ka amma duk wani mai da'awa a yau shine wasu da ya ji hamda rabbika ayi tasbihi game da gode ma ubangijin ka qabla dulu'i shamsi ita ce salatul fajr kenan hmm. kaga nan tasbihi haka malaman tasiri suka fassara ba tasbihi na subhanallah subhanallah nan daban hmm. haka ce anan wasabbi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi don malaman tafsiri wanda ake yadda da su yanzu nan shi dan tafsiri ne tun bai da hadisi ba ga yaman ya zai gano sallar asuba ake nufi anan aka ce wa salli bi hamdika bi hamdi rabbika qabla tulu'i shams gabanin wa rana wata sallah ce ake yin ta gabanin wa rana asuba aka ce wa qabla ghurubiha sai aka ce ya ayi salatul asri da kuma sallar da take ita kuma kafin ranar ta faɗi wace ce kenan la'asar to kaga shi a ina zai gano wannan tunda bai bi da hadisi ba ya ce kama ja a ce sahihai ne kaga an kawo abin da ba sa so abin da ke cikin bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullah hadisin eh, jabir kai eh bin abdullahi bajali kala yace kunna julusan inda rasulillah wata rana muna zaune wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ana zara ila al-qamar lailatul badr can sai annabi ya kalli wata da daddare ne daren wata ɗan kwana daren sha biyar shi ne badar kenan ya cika cewa ya daidai shi ake ce ma badar to suna zaune sai annabi ya kalli wannan wata ɗin alif sai ce na kuma satarauna rabbakum kama sarauna hazal kamar lallai ku za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan watan yanzu kalau gashi nan ko yana gani za ta zamuni ta ru'yatihi ba kwa su wajen dubansa a san wata yana yadda yadda zai tsaya ne zai ce ina yake ina yake kauce in gani amma yana yana tsakiya ya cika daren sha biyar akwai magana wani sai ya kauce wani haka annabi ya ce to haka za ku ga ubangijin ku fa'in ba to fa'in sabatu an ya taglabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha shi shine mahallin shahid annabi ya ce to in kun sami iko da dama kar ku yadda ku shagala ko a shagaltar da ku da sallar nan da ake gabanin hudu a alfijir da sallar da ake kuma gabanin faɗuwar rana ga wace da wace kenan su ba da la'asar su ne sallolin da munafukai suke musu wahala ya tashi zai sallah asuba ke ka ya ke ta nema matasan haka kamar kwan munafukai ya kwana kan waya yana ta tashin dole zai tashi zai sallah asuba Allah asuba annabi yace don mai so ainihin ya ga ubangijin ce harara kamar yadda ake ganin wata a gidan aljanna ta yadda sallar asuba ta wuce shi ba yi ta da cikin jama'a ba kare yadda sallar la'asar bai ta cikin jama'a ba haka annabi yace ce sun makara hadir aya sai annabi ya jawo wannan aya da muke karanta Wasu biyar alama ya yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika kabla tulu'i shamsu wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli wasabe wa tarafan nahari lallaka tarda kuna ji da kyau sai kuma ne wa min ana'il layli da kuma wato sa'o'i na dare sun kuma da wasu kace shine tahajjud kenan wasu kuma suka ce wa hamluhu wa wa hamalahu ba'dhum ana ana a cikin ana shine kallar magariba da sallar isha a ce ranar ta faɗi cikin su haka an zama ana ilaili inda dare kenan an ake sallar tasbihi na sallar magariba da sallar isha sannan a tsarafan hari da kuma wato fi mukabarar ta ana ilaili kenan ana ilaili da kuma wato lokacin da yake a na yini malamai suka ce shi ne lokacin sallar la'asar kuma zuwa hada a zahar sai a hada da kasa shine yana da gefe na farko da gefe na ƙarshe gefen farko ita ce sannan rana ce zawadi a kana ke sallar zahar ba to shi ake nufi nan sannan kuma gefen gini na ƙarshe shine ita ce sallar magariba kan ainihin yinin ya kare rana ta faɗi shi kuma za ka shiga dare waɗannan aya a cikin wannan aya aka faɗa mana lokacin sallah nan biyar to idan ka kiyaye su Allah yake da Allah ka tarza Allah zai yarda da kai wato wa sawfa yudika rabbuka wa tarza sanzu wato ainihin ubangijin ka zai tabata ka sai ka yarda mana annabi ake gaya mawa kaga an hakurta da shi abin da kafirai suke gaya mashi ya hakuri sannan kuma ya kiyaye sallah wato wani sirri ne da ke cikin sallah ana idan kasir ya kawo ta hadisi wanda shi wato daga cikin abin hadisi na farko inda yake cewa wato ainihin ahalul janna ba ce ya ahalul janna da ya kudu lafi ta'ala in hadisi ne abin nan ko eh Allah madaukaki zai ce ya ku ɗan aljanna fa ya kuru na sun ce labbaika rabbuna wa sadaika amsa wa ka ya ubangiji mu fa ya kulu sai ce hal raditum na aljanna sun shiga aljanna komai suna ce ne ma tsawo tsawo ta ko ina sai ce kun yadda yaya kun yadda da abin da kuke ciki bai kuluna rabbana kama lana la narda kada aitana ma lam tuti ahadin min min haqiqa ya ubangijinmu me zai hana mu ba za mu yarda da abin da ka ba mu na ni'imomi wanda ba ka ba wani ba cikin halittun ka irin abin da ka ba mu da ba mu yarda ba kare kuli sai ubangiji ya ce inni ya dai inni utikum afdal min zalika ba hmm. ni zan ba ku abin da fi wannan abin da kuke ci daɗi zan ba ku ni'ima fa yaquluna sai su ce wa ayyu wa ayyu shay'in afdal min zalika wani abu da fi wannan ya ubangiji fa yaqulu sai yake wato ahalla wa tahalla alaikum duwani hmm. fala asqut alaikum ba'dahu abada ko uhilla zan saukar muku da yarda ta shi da mahallin shaƙi tabba Allah ya gina mani mu la'allaka tarda wata wala sauka ya yi karabuka wa tarda sai Allah ya tambaya aljanna ya ya cikin ce komai an mana ya kuma komai daidai komai abin da muke bukata ai Allah ya ce a'a ai akwai ta falala wacce take shi ne sai Allah ya ce ya yarda ta zan sauka muku da yarda ta da kai ba za ta kara fushi da kuma Allah ya mu Allah ka ba mu aljanna Allah ya yarda da kai ta sami bayan ka shiga sannan kuma Allah bai ƙara fushi da kai ƙarin hadisi na gaba da ka mana ƙarshe shine hadisin shi ba da kwalo ya amir janna da ya kuyan aljanna inna lakum inda Allah mau'idan yu'idu an yujizu wa an yujizu an yujizu a ilfin Allah haka hukumi zai ce wato inna lakum inda Allah mu'mina kuna da wani alƙawari a wurin Allah to yana so ya zarta muku da shi wannan alƙawarin fa ya kuru na suke ce ba huwa ne ne ne wannan alƙawarin alam alam ya kuka subhana ayyukala mawazina shin kwata bai ka fuskokin mu bane wanda a cikin aljanna bai kare ba a kan mu bane sannan ويبعد عن الناس بين تدم ويدخل الجنة بيتدم الجنة ويكشف الحجاب وينظرون إليه wannan ababen bai mana da za mu da kai ya yi mana ko daga nan sai Allah ya yi wani shamaki da wani hijabi da ke tsakanin ɗan aljanna da ubangiji ya yi sai wallahi ba a ɗahu ƙarar minan nazir ilai sai su rantse da Allah ba su taɓa ganin wani abu da wata ni'ima da daɗi da za su ji irin wannan daɗin da suka ji ba da suka ga ubangiji wajiyar ziyada wannan ita ce ziyada wata hadisin da su hadisin bukari ne da muslim wannan hadisin muslim ne wanda kada ba wani ya ce a hadisin wajiyar ziyada ya ce ziyada الذين أحسنوا الحسنى waɗannan da suka kyautata a nan duniya suka bi Allah da manzansu suka rike ƙur'ani to lallai suna da aljanna sannan kuma suka ci wajiya da ƙarin duk malaman tafsiri da aka yarda da tafsirin su da suka fassara da ita ce ganin Allah da ‘yan aljanna za su gani jin daɗin da babu kamar shi Allah ka azurta mu da wannan da Allah ya sha makinsa ‘yan aljanna su gan shi gani na jin daɗi da daɗin ya fi shiga aljanna wannan duka yana karkashin fassarar wato ainihin ainihin wato da aka ce za a baka hakke ka yarda da Allah ka tarda kowa da sofa ya ƙi ka tarda annabi za a ba shi hakke da haka nan al'ummarsa za su shiga aljanna su ma sun shiga aljanna za a ba su aljanna komai sai sun yarda Allah ubangiji ka ba mu Allah ka zo mu da aljanna wannan aljanna yan uwa haushe na ta tambaya da goce haka ne amma tana da sabuba mu tashi mai aiki ƙuru mu inganta imanin mu har mu yarda da hanyar na na da muka ji yadda za mu yi ƙoƙari mu kuɓuta mu tsira aljannan nan dai mu same ta mu mun roƙi Allah aljannatin su zauki a nuna man lokaci ko da haka sai mu hakuri mu kwana a nan abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a al'adar abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ladan abin da muke karantawa Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya zama ga kan Allah ya shirye da wannan al'umma ta mu halin da muke ciki na yanayi da wasu ke neman wasu ke neman mu da shari a kasar Allah ka mai da shari Allah ya ba mu zaman lafiya wannan kasar ta a wannan yanki namu na arewa Allah ka hada kan al'umma mu da siyasa mu Allah ka hada kan su da masu kuɗin mu da masu sarautar mu da malaman mu duk su hada kan kalmar La'ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ki tabbatar mana da abubuwa da muke bukata na ci gaba a wannan yanki namu matasan mu Allah ki shirya mana da su ka ba su abin yi akwai masu neman addu'o'i daban-daban wasu rashin lafiya wasu kuma bukatun daban-daban dai duka Allah ta san bukatunsu akwai dan uwa shi ma da ya aiko addu'a yana bukata a sa cikin addu'a cikin abubuwan shi da yake a gaban shi suka dame shi suna nan da yawa ba zan iya faɗin su ba kuma ba zan iya sanin su ba amma wanda za mu roƙa ɗin da mu da ku gaba ɗaya shi Allah ya san buƙatun kowa ya san marasa lafiyan ya san mabukatan ya san wanda suke cikin halin da suke ciki duka Allah ya san bukatunmu ya Allah muna tausiri da sunayen kyakkyawa sufofin ka maɗaukaka Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu abubuwa da ba masu Allah ta yi mana shamaki da su Allah ka kare mana duk wani abinci Allah ka kare mana ana kata mu Allah ka ba ta zaman lafiya alhazan mu da suka tafi umara Allah ya mana da su lafiya Allah ya sa su karfafiya mu da aka bari mu ma Allah ya ba mu abin da za mu yi mu sami da Allah wannan sauran kwanaki da suka rage mana lalle mu tsaya mu ci gajiyar su har mu yadda akwai tsada kwanakin a cikinsu ne fila ke samun daren lailatul qadr tun daga 21 ke fara 23 kuma yadda muka faɗi 25 ana gaban mu ba 27 29 to sai mu raya diddare ran Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace Allah ka mana muwafaka Allah ka dace da mu wanda muka rasa magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce mu ko masu, mu kuma Allah ka sa mu cika da imani wannan ibada da muke Allah ka sa ta zama sababin shigan mu aljanna aiwar mu ibadan mu kafin filin mu da kokin mu da azumin mu duka da karatun mu na Qur'ani Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين